Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya Minene dadin duniya Minene duniya menene daɗin duniya ku gane wani abu aƙidunmu ko ko al'adunmu na nan ba ƙaramin kumiya ba ne ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali wani sai ga inda ma mutuwa ya kamun a ce ga abin da ya same shi masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin ya karbi bakuncin shugabar kungiyar kare hakkin mata kuma 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar na na Jubi Haruna Mati domin nazarin rawar da mata za su iya takawa a jamhuriyar Nijar. a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta assasa fyaɗe a duk faɗin ƙasar. Madam Nana ta fara bayani kan tasirin amfani da mata a fagen daga lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaƙi. Amfanin yana da ma'ana biyu. Ma'ana ta farko ana iya yi alal misali don a wulaƙantar da mazan da ke gurin su gane cewa ga irin mutanen da suke aiki tare da su ko ga irin mutanen da nake son cewa za su tunkara a cikin yakin sannan manufa ta biyu wani abu ne wanda eh, eh, suke so su nuna ma su matan ya zama dole ne koko su gwada ma duniya muke iko koko mun ci ku yaƙi koko an yi kaza an yi kaza duk wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi lissahi da shi to ar misali abin da ya faru a yankin talabiri ko da yake har yanzu dai sai dai mu yi muku aiki da abin da jaridu koko abin da irin masu bincike suka gai yadda rahotanni suka gai amma gaskiya abin ya wuce haka nan saboda eh, yanda su suka ba da labari bangaren bangaren a ce su wa'anda aka auka ma da su kuma wanda aka tunguma da da zancen kusan abin ya ya sha bamban amma a dunkule mu abin da muka rike a matsayin mu na kungiyoyi ya auku ba daidai bane dole a yaki eh, kuma dole a kan abin kuma dole a dauki mataki insha Allah um, uh, mai saurare watakila idan ya shi irin yanayin da matan da aka yi fyaɗe ke fadawa cikinsa na damuwa ɗin nan watakila za a yi fahimtar ainihin um, tsanani ko kuma munin wannan al'amari wannan ɗabi'a ta fyaɗe um, kamar waɗanne irin cikin wani yanayi ne za a iya cewa irin waɗannan mata ke faɗa hasbunallah eh, zan ba ku wani labari in magana faɗi kuke magana akai ni ina tunan al'amarin faɗi wanda ya girgiza ni a rayuwa ya riske ni ne a maraɗi wani lokaci wanda ƙungiyarmu take tallafa ma mata da ƙananan yara dangance da irin yanayi na rayuwa ko ma abin da suka shiga wata mata ta taɓa tunkaro ne a matsayinta na mahaifiya wadda ta mallaka ma ɗiyarta ne uwarta kenan yarinyar tana zama gidan kakarta ne lokacin da mahaifiyarta ta samu aure sai ta hita daga mara ta ji Najeriya ta yi armi to ke kaka sai kika yi amfani da yarinyar wurin bangaren sana'o'i da ake wannan talatala da muke sun da al'ada ne mu a wurin mu maradi ke kaka sai kika yi amfani da wannan yarinyar da sauransu to wurin wannan tallan yarinyar mangwara take saidawa kuma an sani a maraɗi da mu ya'yan mata za su tahiya su siyo mangwaro su azo a kai su taho to da aka da cikin wannan eh, eh, abin ne Eh, me nake so in ce yaran wasu suka tare su ita har Allah ma sa eh, kadara ta sa aka cabke ta da sauransu mm, su suka yi mata fade yanzu da suka yi mata fade haka aka samo ta kamar daga inda suka yi mata faɗe zuwa inda aka samo ita yarinyar kusan kilo 11 sanda da aka yi bincike da sauransu eh, kilometer shaɗaya suka yi suka yadda ta kuma wani wuri ne wanda suka gyara suka yi bukka yaran ne kanana su ma suke aikin to haka dai haka dai dan kama wannan da zancen ya zo Eh, ga kunnan mahaifiyarta sai ta ɗauko mata takanas ta zo nan gidan kaka ta ce a ah, ita sai ta kai ƙara kakar da aka yi wadda take jiyar yarinya ita ta aza mata kuka na cewa ba za ki kai kara ba ku gane wani abu A mm. aƙidunmu ko ko al'adunmu na nan ba karamin kumiya ba ne ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali karka mini magana ki lahiya da sauransu wani sai ga inda ma mutuwa ya kamun a ce ga abin da ya same shi to ku diba fa irin cin zarafin da aka yi su amma saboda wai menene hujjar su yarinya yar shekara sha ce wai dan kar gobe ta tashi ta rasa mijin armi sun hi gane masu cukuttu a ƙi hiddo mata haƙƙinta da a ce an tashi gobe ta samu armi ba kaga irin yanayi na ɗaya kenan yanayi na biyu maganar kiwon lafiya ko maganar lahiyar yarinya ni a yau ina son in san yarinya na ta zama saboda a lokacin ba abin da ba mu yi mata ba na lallashi na lallaba na ta kwatanta mana ya aka yi in ta zo da ta ce sai wane ya rike hannuna sai wane ba ta iya kurta da bakinta ta gai ce an yi kaza ko kaza na ta yi kaza sai kuka saboda irin an riga an kare da ita a rayuwar da sauransu kenan kaga wani bangare ne waga yarinya karama nake maka magana da bata lalakanci duniya ba wadda bata bata da wani nauyi a kanta da sauransu to yanzu in ka zo da mace mace isa isassa wadda an tashi wani safiya wani bima ana samun ta da ta riga ta fara rayuwarta ta iyalinta tana da miji tana da iya tana da sirkai tana da sauransu sai a samu irin wannan rayuwa ta ta ta, ta same ta zan gaya muku wani abu ai mace a bar ganin wani abu kaga ban san wani kalma zan zan amfani da ita ba ka in abinan nan din mai saurare na amma da a ce mace mai sai da kanta dan ta samu abin abin duniya irin ka akwai su da yawa matan da zaka neme su ka ba baka ba kuɗi siyar da kai to mata masu zaman kansu ko su aka yi ma wannan an ci zarafin su mace ai in ta yarda ta bada kanta ko ga mutum nawa ne haka nan ne tana da yadda za ta yi ta kare kanta eh, eh, ta kare ci gaba da rayuwa amma in har da rashin yardar ta kattin kare ta to bakin cin zarafi da wulakancin da kake iya majansin mace kenan kuma kamar yadda na gayi ne ka raba ta na farko da yarda da kanta da kanta ka raba ta da son kanta da kanta sannan kuma ka raba mutane da sonta mutane da yarda da ita mutane da ganin kimar ta a matsayin ta na ɗiya mace kenan kusan ka da mata rayuwa ne kak mafi aksarin su suna gai ƙara a ce an ɗauki rayuwata da a ce irin wannan abin ya auku gare ni kuma jama'a sun shaida akan wannan a matsayinku na ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin kare hakkin mata kuma da ƙoƙarin ah, taimaka wa mata su samu madogara ta rayuwa akwai wasu hanyoyi da kuke bi domin watakila tunkarar gwamnati da irin waɗannan maganganu eh, saboda eh, da irin waɗannan matsaloli? Eh, abin na farko da nake so a ƙara mai sauraronmu mu ya ƙara ganewa irin wannan matsalolin in su suka ce malarar zaman ba a iya tunkara su kamar ba iya tsara su ko a wannan ɗinsu a ɗauka musu mataki kamar suke abkuwa kamar matakin da ake iya ɗauka <laughs> guda ne lokacin da za a cewa akwai rashin tsaro wurin to a san an ɗauki mataki kan kare mata shine wannan mataki amma in har ana iya risko al'umma cikin wani yanayi na yaƙi to gaskiya dan a samu irin wannan abun ba wani abu bane kenan mu ma mun yarda duk irin matakin da gwamnati zai doka wani abu ne wanda sai an jajirce kuma an sa irin kokari jan kokari da duk irin abubuwan da ya kamata saboda a ce an an yi tsaye akan wannan eh, eh, al'amari sannan abu na biyu shawarar da muke bada a matsayin mu masu karewa ko ko masu kokarin eh, abin din kare haƙƙin mata shine cewa lokaci ya yi na wannan al'amarin ya bar zama ɓoye a rayuwarmu al'amari ne wanda tabbas akwai shi in har ana ci gaba da ɓoyewa to yaushe aka samu damar waye ma mutane kai ha a ɗauki mataki zan baku misali alal misali kamar irin wannan su kamar genocide irin na Rwanda da aka yi da sauransu ai kun ga kikisan kiyashi da aka yi ma ƴan Rwanda da sauransu ai kun ga yau nan da shekara nawa da aka yi shi amma har yau ana ana ana shari'a akan mutane ko su bangaren ma eh, masu kariya da su wanda suka kawo hari din ana ana irin wannan shari'a to in ba a waye ma mutane kai ba a ɗauki mataki na waye ma mutane kai a kai to gaskiya kuma waye kan ma bangare biyu waye kai ga al'umma baiwar Allah wadda ita ke ake iskowa a fasketa sannan kuma waye kai ga su masu irin a ce irin sojojinmu da suke kula da wa'annan al'umma su ma waye musu kai cewa to kai irin alaka irin kaza da kaza ta shiga tsakaninku har ma a zo a ce an yi kaza to aka samu irin wannan bangaren na waye kai to muna ga cewa za a rage e, e, e, irin wannan al'amari da yake da yake fuskanta al'ummarmu abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji yadda shan miyagun ƙwayoyi ke taka rawa a wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa mata fyaɗe. Kafin nan, a madadin 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati da kuma wakilinmu Silabin Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi